da alama manufar taron jam'iyyar pdp da shugaban najeriya goodluck jonathan ya jagoranta a sokoto ta zarta karban bafarawa da jama'arsa da suka shiga jam'iyyar kadai har ma da kokarin bayyana wa duniya cewar jam'iyyar tana nan daram da kwarjininta duk wani rigingimu da ta sha fama da su waɗanda suka yi sanadiyar ficewar gwamnonin jam'iyyar biyar zuwa apc and we want to use state as an to show all others that pdp is still the major party Shugaba Jonathan kenan yake cewa muna son amfani da Sokoto a zaman misali da nuna kowa cewar har yanzu jam'iyyar PDP ce jam'iyya mafi girma a Najeriya. sai dai shugaban kasar ya yi kokarin kaucewa abin da jama'a da dama suka yi dakonsa na bayyana ko zai tsaya takarar ta zarce ko a'a illa kawai ya ce har yanzu ba a san maceto ba now there is no aspirant because PDP has not sold form to anybody for any level of election ce ba wani dan takara a jam'iyyar PDP a yanzu domin ko jam'iyyar bata sayar wa kowa takardun neman tsayawa takara ba na kowane zaɓe 'yan kasuwar kara ta sokoto da ta kone kwanan nan dai allah ya tarfawa garin su nono sa'ad da bayan taron shugaban ya ziyarce su ya kuma ba su tallafin naira miliyan ɗari biyu da hamsin, tare da alkawarin samun wani tallafin daga gwamnatin tarayya to sai dai a martanin da ta mayar kan ziyarar ta shugaban kasa a sokoto jam'iyyar apc wacce ta kira wani taron masu ruwa da tsaki na yankin sokoto ta tsakiya ta ce wannan siyasa ce kawai shugaban kungiyar matasan 'yan kasuwa na jihar sokoton alhaji kabiru hali shine ya bayyana sakon jam'iyyar an yi gobara a wurin 'yan katako kusan shekara biyu da suka wuce an yi wuta a nan sahara wurin masu sai da kayan motoci an yi wuta a wurin maman zanga-zanga da wurin 'yan mashin tuma sun yi hasara fiye da yadda aka zato an sanar da shi jonathan ya taɓa tahowa sokoto ko ya turo wakili na ya jajanta ma al'ummar jihar sokoto duk da yake jam'iyyar ta apc ta ce san bata ta nadamar rasa ba farawa to amma fa ta fusata da ɗan majalisar dattawa ɗaya wato sanata ahmad muhammad macido wanda ya ƙi bin sawun sauran takwarorinsa biyu na jihar wajen komawa apc ya butuce ma waɗannan waɗannan mutane ya mutunce ma mai girma gwamnan jihar Sokoto wanda yake lokacin da aka ɗauko shi kowa ya san yadda aka ɗauko shi an ka bashi wannan matsayi. Ya mutunce ya ce ya bi ita waccan rugujajjiyar jam'iyya yana tare da ita. Mun la'anci shi sanata kuma ba mu tare da shi kuma muna son mu sanar da duniya cewa shi kaɗai ya ta yi. To sai dai tamkar amsawa ga wannan tun a wajen taron Alhaji Attahiru Bafarawa ya jinjina wa sanatan da ire-irensa. Wakilanmu waɗanda sun kace ba su iya zuwa ko ina za su tsaya ga PDP za mu yi aiki tare da su don cin nasara. Su ba 'yanci ba ne a goge baki. Sun san PDP ta sa su kuma za su tsaya ga uwarsu su yi mata aiki. Wani abin da ya ja hankalin jama'a dai shine halartar duk wani jigo na jam'iyyar PDP a taron na Sokoto amma kuma ba kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal duk da cewa har yanzu bai fito ya bayyana ficewarsa daga pdp ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria